أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين magana تغبا gaba حقيقة hakikanin wahayi menene wahayi a lugga za mu ga دبن, دبن. kamar ishara kamar nuni mai sauri kamar al'amari da makamancin wannan eh na'am za mu ga ƙur'ani mai girma ya amfani da shi a wurare daban-daban a ta taluga auha fi kulli sama'in amraha wato ya sanya wa kowace sama al'amarinta ya saman mata da dokokinta da take tafiya a kansu kowace sama tana da dokoki wanda suka keɓance ta kuma kowace bisa wannan dokoki take tafiya wani lokaci abu ne wanda yake yake nufin halittawa kamar misali auha rabbuka ilan nahli ubangiji ya yi wa kudin zuma wahayi wannan ba kuma bane sai samar da nau'in halittarsa da kimsa masa abin da ya dace yi na daga shiga wurare domin ya sanya zuma da makamancin wannan na daga rukun duwatsu da gidaje da shuka da abubuwan da ake sanyawa domin ya shiga wannan wahayi ne wato kimsawa ne boyayye a cikin ran abu <clears throat> ana iya ganin fahimtar da mutum ma a ɓoye a fahimtar da shi a kimsa masa wani abu ana kiran shi wahayi wa wahayi na ila ummi musa an yi wahayi zuwa ga babar musa alaihi haka ma nuni annabi zakariya ya yi wa bani isra'il nuni wa <clears throat> ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya za mu ga musu nuni cewa su yi tasbihi safe da yamma hakanan hatta da nuni din kala-kala ne zai iya na shiryawa kamar yadda muka kawo zai iya na batarwa wa inna shiyati na yuhuna ila awliyaihim su sune wa masoyansu wahayi wato suna kimsa musu barna a cikin zukatansu shi yasa wahayi ana iya kowane mutum ana iya kowane abu wahayi ana iya kowane abu halitta wahayi sai dai me ma'anar wahayi wani lokaci wahayi yana zama ilhama kamar wacce ake wasiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa so wahayi ma'ana anan ilhama ma'ana an yi musu ilhama an kimsa musu kamar da aka yi babu Musa babu Musa ba ta kai su kima ba ko kaɗan ba ta ma yi kusa kusa da darajar su ba amma an yi mata wahayi amma ma'anar wahayi dukan shi anan ilhama kudan zuma bai kai mutum daraja ba kowane mutum ya fi daraja amma an yi mishi wahayi sai dai wahayi anan wani abu ne daban wahayi wanda yake ya haɗu da da'awar annabta shi kaɗai ne yake banta da annabi kuma shi ne ake nufi da ma'anar wahayi yawanci a istilahi idan aka ce an yi mishi wahayi a istilahi in dai ba mutum ya yi bayanin cewa abin da yake nufi da wahayi na luga ba in yana nufin istilahi to yawanci akan yakan karkata ne yakan juya ne zuwa ga wanda ake annaba wannan wahayi da ake annaba yana iya yiwa ta jifa a cikin ransu a jefa musu fahimta a kimsa musu ita kamar yadda ake inda ake ilhama ko kuma a'a wahayin ya zamanto an aiko jibril ne ya zo ya karanta musu ya yi bayani sai ya yi tamassuli a gabansu kamar mutum wato yana da ikon tamassuli da ta tashakkuli ya haifar da wata sura irin ta mutane ke mu'amala da annaba ko wasu mutane sai dai mala'ika idan ya yi tamassuli ga wani yi magana da shi wancan ba wahayi sunan shi ba mun kira shi wahayi da ma'anar luga ba laifi mu mala'ika ya mishi wahayi da ma'anar luga amma da ma'ana istilahi ba zai yi ba sai annaba istilahin da ake nufin da wahayin da ake annabta annaba wahayin nubuwa don annaba ne kawai so da haka mala'iku suka misalta ga mutane su mu'amala da su idan suka mu'amala da su wannan ba yana nufin musu wahayi ba sai idan annaba ne shine suka musu wahayi wanda ake nufi wahayi na annabta amma sauran mutane ba su ne musu wahayi na annabta bane su ne musu wahayi ne na shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici ma'ana su ne musu ilhama su ne musu bayani domin su bi tafarki na daidai da yawa mutane da yawa mala'ikun sun bayyana nagare su a kissoshi daban-daban da ruwayi da suka zo wanda yake ba annaba ne wasu ma masu sabo ne domin suna musu hanyar da ya dace su bi to wahayi yana da wannan ma'ana a lugar wani lokaci Allah yana halittar abu ana kamar sauti a cikin dutse ko shuka sai ta magana da annabi da sigar saƙo sai ta ba shi wahayi kamar da Allah ya annabi Musa ya halarci sauti a jikin wuta wuta ta magana da annabi Musa wannan sai zamanto mai wahayi ne aka yi mishi amma sauti aka halitta a jikin wuta ta magana da shi wutar ba ita ke da daraja ba Allah ke da daraja da Musa ita dai hanya ce wasuɗa ce ta Allah ya isar da wani sako ga annabin shi domin Allah ba jiki ba ne Allah baya magana da ma'anan maganar sauti ya fita daga gare shi domin ba jiki ba ne amma yakan halicci sauti a cikin wani abu sai abin yi magana ko kuma a'a annabi kawai ya ji magana ita kanta maganar ba sai an sa ta jikin wani abu sai a halicce ta sai annabi ya ji ta kawai ana magana da shi duk wannan Allah ta'ala yana da hanyoyi daban-daban muhimmi Allah ne isar da saƙo zuwa ga annabinsa ta kowace hanya ce ya ga dama wannan ganin dama yana hannun ubangiji shi ne yake da iko ce ga ta hanyar da zai ba annabin shi saƙo shi ke da iko ga hanyar da zai isar masa da saƙo domin ya isar wa mutane da shi don haka wahayi ba wai don mutum ya zama ya ɗaukaka ba ne ya tumbatsa kawai sai ya ji wahayi in mutum ya shekara miliyan yana bauta Allah yana tsarkake shi in ba annabi ba ne bai sa a mishi wahayi ba kai da ya fi wasu annaba daraja ya kai daraja annabawa ya ma wuce su daraja to wannan ba za a yi mishi wahayi na annabta ba sai dan annabi ne kamar yadda ta bayyana a hadisai daban-daban cewa manzo da ahalin gidan shi sun fi sauran annaba daraja wannan ahalbait wato siyansa guda goma sha biyu sai da zahra alaihi salam akwai ruwai da yawa da suke nuna fifikon su kan annaba hasali ma annaba da yawa sun yi tawassali da su yayin musibu kamar yadda suka same su a cikin sakon su da wahayi da Allah ya musu amma su ba annaba ne amma darajar su tana samar ta annaba so da haka domin me domin suna da wilaya da ta annaba daraja wilayar su wilaya ce da take kan wilayar manzon Allah sallallahu alaihi wa gado ne na wilayar manzon Allah sallallahu alaihi wa su da haka wannan wani abu ne ba amma ba a yi musu wahayi na'am ana musu ilhama in ka ce wahayi da ma'ana ilhama ana musu amma wahayi da ma'ana wahayi da ake annabawa ba a yi musu shi yasa aikinsu shine su yi bayanin sakon annabi annabi aikinsa shine isar da sako su kuma aikinsu shine su bayani ga mutane wannan sakon na annabi da abin da mutane suka jahilta sai sai musu bayani ga abin da ake nufi da shi wanda mutane ba sani ba su sanar da su shi domin Allah ya gadar da su ilimin annabi sallallahu alaihi wa annabawa ma'asumai ne wannan bahasi ne shi ma mai zaman kanshi annabawa ma'asumai ne kuma suna da isma cewa ba sa sabo isma shine kamewa da lizimtar abu annaba sun kame kansu sun lizimci wannan kamewa bayan da za a yi su yi sabo da ɗai ba za su iya yin sabo ba da sun gana yi sabo za su yi ba an rike hannunsu ba amma ba zai yi ba su yi saboda me suna da sani cikakke ga dukkan komai an yi saɓanin cewa iliminsu kawai ne ba su isma ko ko bayan ilimi akwai kuma nufi wato bayan ilimi akwai nufi da imani da abin da suka imani da shi wannan bai saɓani ne amma muhimmi dai an yi tufafi cewa annaba ma'asumai ne in ban da yuyar musulmi ta ci barkatai yuyar banza da suke jingina annaba kuskure suke jingina annaba sabo wanda sun ɗauka ne wannan yuyar tasu ta zo ne da guguwarsu daga hadisan isra'iliyat da suka shigo cikin addinin musulunci ta hanyar wasu daga cikin wa'inda suke munafukai ne da suke ganin sun musunta amma musunta ba suka kirkiro hadisan karya suka jingina alhamdulillah da Allah ta'ala ya sanya Allah ya mana baiwa da ahalin annabinsa wasiyin annabinsa wanda za su yi mana bayanin karya da gaskiya da kuma ilimi da ke hannun musulmi wanda yake iya tace wannan al'amari shi yasa musulmi suka tafi akan cewa annaba mai ne in ban da yuyar banza wanda suke sun bi tafarkin munafukai to shine suke jingina musu kurakurai don haka ne za mu ga jama'ar musulmi sun tafi sunnarsu da shi su ce annaba mai ne kuma wannan isma ɗin kala biyu ce akwai isma daga sabo wato kamar ba zai yi ba su ƙarya akwai kuma isma daga kuskure ba zai ba kuma su kuskure wato ba kawai sabo ne suke da isma a kai ba hammarar kuskure suna da isma a kansa ba zai ba shi kuskure wannan kuma isma ɗin da kariya ɗin a lokacin kafin su amshi sako da lokacin da suke karɓar sako da yayin da suke bayar da sako dukkaninta suna da isma suna da kariya cikakkiya bayan da za a yi sako ɗaya daga cikin ayoyi bayan hankali dalili na hankali akwai ayoyi da aka yi amfani da su wanda manzon Allah sallallahu alaihi aka yi masa wahayin su wanda suke na ismar annaba kamar ayan nan ta suratul jin alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada anan wannan ayatul wannan mana kariya da Allah yake ba annabawa har su isar da saƙonsa su koma zuwa gare shi wannan isma shi a sun tafi a kan cewa annabi tun daga haihuwarsa har rasuwarsa ba zai iya kuskure ba ma'ana ba zai yi kuskure ba ko guda ɗaya sannan kuma ba zai mai sabo ba duka biyu ba zai ba ba kuskure ba sabo tun daga rasu, haihuwa mutuwa nan, ko suna cewa kafin ya zama annabi zai iya yin kuskure amma wannan mu ba mai da shi ba annabi baya kuskure kafin wahayi da lokacin wahayi da bayan wahayi har zuwa rasuwarsa dukkanin shi ba zai ba ke kuskure akwai kuma dalilai masu faɗi ba su ne mai tsayi wanda abin da muka kawo ya isa na daga ayar Kur'ani akwai abubuwan da suke kuma a wajabta cewa dole annabi zama mai baya sabo dole annabi zama mai isma yana da kariya cikakkiya Dalilan wajabcin isma annabawa da kare su daga dukkan sabo da kuskure suna da yawa, sai dai za mu kawo su daga ciki kaɗan daga ciki. Na farko amintuwa, al'umma ta amintu da shi, idan da za a ƙaddar cewa ga annabi yana saɓo, wal billah a ce yana ƙarya ko yana shan giya ko yana zina, sannan kuma ya ce mutane su su bari ya kake tsammani. Ai shi kenan, ya ma karfafe su ne su ce ah, ka kaji shi bayan ya abin nan yana kece renin sai na abin da ya ga dama sannan sai ya ce mun bari wannan ba ba zai yi ba mai tarbiyyantar da mutane a kodayaushe za mu ga cewa mai shine farkon wanda yake da haka ba za a samu aminci da zaccensa ba da annaba za su yi ƙarya su yi sabo daban-daban sannan su ce mutane kar su yi sabo su kuma kibin umarnin ubangiji a ce annabi ya yau bai sallah ba ko kuma yana jinkirin sallah har kaza ko ya sha azumi da gangan irin wannan kuma sannan su ce mutane su kiyaye ba za su kiyaye ba mutane za su yi sabo kuma ba za su aikata alheri ba wannan tabbataccen abu ne a tarbiyyar ɗan adam kuma wannan dalili kamar yadda yake tabbatar da isma lokacin annabta yana tabbatar da isma kafin annabta domin me domin wanda ya sabo kafin ya zama annabi in ya dawo yanzu ma ya kiran annaba ba wanda zai da shi hab haka ya samartaka sai ke kecire ni sannan ko mu ya zo ya ce kan mu wannan abu ne wanda yake tabbatacce a cikin tarihin dan adam da ɗabi'arsa so haka inda annabi zai sabo ko kafin aiko shi ne to lallai zai rusa amintuwa da al'umma da za ta yi da shi abu na biyu da zai lizumta annaba su zama a sumai shine mai tarbiyya da aiki ya fi tasiri ba da magana ba da annaba zai zumunta kawai sun zo ne da magana amma aikace ba su da isma kamar yadda muka ishara a wannan yanzu da ba wanda zai bi su da ba wanda zai la'akari da abin da suke kira zuwa gare shi ba wanda zai ba su muhimmanci ba wanda zai masu wata biyayya da tsarkin da suke da shi da ba su same shi ba sau da haka annabawa mai ne a matsayinsu na masu tarbiyyantar da ɗan adam kuma wannan isma ɗin tun farko har zuwa ƙarshen rayuwarsu na da ita a cikin alkur'ani mai girma bayanin isma annaba ya zo ayoyi da yawa sun yi bayanin isma annaba yayin da Allah yake cewa ula'ikal ladina hadahumullah fa bihudahu muqtadi wa man yahdillah fala fama lahu min mudil da sauran ayoyin da Allah ya nuna ya shirya da annaba suna da isma bayan da za a yi sisa a can farko mun yi nunin cewa ilimi shine yake ɗaya daga ciki ko kuma shine yake taka rawa babba ta Isma'il haka ne ilimi shine babban abin da yake bawa annabawa isma mukaddara mutumin da ya san turoso kashinsa yana jin warin wannan kashi mutumin da ya san kashi ga kazanta ne cuta ce bala'i ne babbacinsa halaka ce kuma gashi yana gari gashi yana sanin warinsa kuma yana da hankalin gane hakan to wannan mutum yana da ismacin cin kashi za mu ga mutum tun da ya hankali har ya mutu ba zai yi bai ci kashi saboda mai ya san sakamakon cinsa ya san muninsa to haka annabawa da wasiyansu suka san me munin sabo tun daga farkon kankantar rayuwarsa har mutuwarsu suna da wannan suna ganin baɗinin abubuwa kamar yadda suke ganin zahirinta misali a ce yanzu ga kuɗi ne an kawo su na haram mu kuɗi muke gani amma annabi yana ganin wuta da za ya ci wuta da ya ga dama in yana da zaɓi ya ci amma ba zai ci ba saboda yana da ilimi da mummunan sakamakon ta ilimi cikakke kamar yadda muke da cikakken ilimi game da gayadi shi yasa bayan da za a yi mutum ya ci gayaɗi wani da za a iya kashe shi ba zai ci gayaɗi ba saboda ransa ba za ta iya haɗiyarsa ba saboda haka wannan kenan saboda haka ilimi cikakke da sakamakon abu yana ba da isma game da shi annaba suna da ilimin yaƙini wasiyinsu ma suna da ilimin yaƙini Allah na cakalla lau na ilmal yaqin latarawunnal jahim da kuna da ilmin yakin da kun ga jahim wanda yake ganin jahim ba zai ci jahim ba imam ali yana siffanta irin wayannan bayan Allah ɗaukaka cewa su suna ga aljanna suna ganin kamar suna ganin ta suna cin ni'imar cikinta wuta kuma suna ganin kamar gasa a cikinta ana azabtar da su wanda yake rayuwar shi gaba ɗaya haka take za a yi sabo kamar yadda Allah ba yake cewa wannan ilimin amma ya saba da sauran ilimi ilimi ne wanda yake yankakke ba zai yi ba a saba masa sabanin sauran ilimi mun ba da misali ne da yadda mutum ba zai iya cin turosansa ba mustahili ne mutum ya ci kashin da ya gaya din da yi saboda mu kusanto da tunani amma iliminsu ya fi haka karfi iliminsu yankakke ne fiye da haka ba bayan da za a yi saba bayan da za a yi kuma saba mishi abu na biyu da ya ba su isma shi ne so da ƙauna idan mutum ya san mahalaccinsa ya a cikin sansa da san kamalarsa ya fisgu zuwa gare shi fisga mai tsanani bayan da za a iya saba masa wannan daraja ce da ba mai samun ta sai daidai ku ‘yan kalilan daga bayan Allah annabawa da wasu da ƙalilan daga masoya Allah waliyansa su kaɗai suke samun wannan imam ali yana cewa ban bauta maka don tsoron wutar ka ba ko don kwaɗayin ka ba amma na same ka kai ahalin abauta maka ne sai na bauta maka jikan su imam sadi alaihi yana cewa sai dai ni ina bauta masa ne don sansa wannan kuma ita ce bautar bayan Allah masu girma da daraja so da haka wannan tsanin so da tsanin rati damfaruwa da ubangiji mukaddara mutum yana son wani mutum so mai tsanani ya za ya saba mishi wani matarsa saboda tsanin santa da yake ba ma iya saba mata wani shugabansa ne yake tsanin so ba ya saba mishi wani ɗansa yake tsanin so ko isa ba ya saba musu so da haka akwai so yana taimakawa so yana sanyawa a sami tsanan ɗamfaruwa da juna ta da ba a son a saba juna ba a son a ga ɓacin ran juna ina ga ubangiji da son ubangiji idan ya shiga zuciyar mutum yaya zai so ya saba ubangiji su ya fushi da shi ya zai so abu guda ɗaya tal da yake so wanda yake ne Allah maɗaukaki ya fushi da shi bayan ba shi da wani wanda yake so sai shi dukkan wani so da suke wani to ya bugo ne daga son ubangiji saboda son ubangiji akwai basin da wasu ke ganin cewa shin isma tana cire musu zaɓi ne ko kuwa wato sai zamanto tun da mutum yana da isma annabi yana da isma ya zamanto ya kasa sabo bisa tilas wato sai annabi ya zamanto ba dan baya so ba ne ke sabo an tilasta shi a nan shi ma akwai maganganu da yawa masu faɗi kan wannan lamari cewa sha'anin al'amarin ba haka ba ne. Annaba salam ba sa saɓo saboda abin da muka kawo ne, suna da ilimi cikakke, suna da kuma ɗanfarwa da son Ubangijinsu da imani Idan mun ga ba saɓo saboda wannan ba ne, ba wai don sun zama tilasta musu aka ba, in tilasta musu akai babu wani abokan abin da suke yi. Yanzu misali a ce an tilasta mutane kada su yi sabo babu nebo a kai domin tilas ba ta ba da falala ba ta ba da farala ba ta ba da ɗaukaka ba ta ba da baiwa so da haka annaba alaihimussalam ba an tilasta musu ba ne bisa zaɓin su babban misalin da muka bayar ya ishe misali kan cewa da mutane ɗaya za su ɗinin abu to lallai da ba su yi sabo ba mukaddara misali mutum ya kusanci giya sai ya ga garoshin wuta yana ta farfasa ya za a yi sha mukaddara mutumin da ya je yin zina sai ya ga matan nan gaba ta garwashin wuta ne ya ga wani mummunan abu mafi munin halitta da bai taɓa gani ba ai firgita ma zai yi gudu mukaddara mutum ya ga kuɗin riba kuɗin haram ko kuɗin sata ko kuɗin fashi ko kuɗin al'umma da aka sata zai ga baɗinsu ya zai gansu don haka isma ba ta cire zaɓi ga annabawa ba ta tilasta su sannan ismar annabawa da kariyar da suke da ita daga sabo da kuskure wannan kuskuren kowane irin kuskure ne kuwa kamar misali a ce annabi ya kuskure ya yi zurafkanwa a sallah ko ya kuskure wajen tsayar da haddi kan mutane ko yi kuskure wajen sanin nawa ne ake bin sa bashi ko nawa yake bin wani bashi ko yi kuskure kan yanda ake yin shuka dukkanin wannan sun kubuta daga wannan hatta da wannan ash'ariya da mutajila sun halatta musu yin kuskure a irin wannan fage domin hatta da fagen saga'ir 'yan ƙananan zanubai ma sun halatta musu amma imamiyya shi'at ahlul koyi da imaman sun albayt sun kore masa kuskure kowane iri ne hatta a cikin irin wannan abubuwan domin shi ne mafi kamalar halitta annabi kuma ya san komai ba abin da yake jahilta don haka shi ne kuma ba wani motsi da yake sai da wahayi so da haka annabi ko wasiyin annabi wanda babu wani motsi da annabi yake sai da wahayi wasiyin annabi ba wani motsi sai da ilhama daga Allah da ilimin da ya samu daga annabi saboda haka bayan yadda za a yi annabi ya sami kuskure ko so ɗaya balantana kuma haka nan masu yin annabi bayan da za a samu kuskure ko guda ɗaya balantana annabin kansa so da haka annabawa sun kori daga yin kuskure kowane iri ne komai kankantarsa hakanan sun kori da su yi abin da yake ɗabi'ar mutane ko da ta al'ada ce tana ƙinsa domin mutane sukan yi amfani da al'adarsu wajen rushe kimar mutum misali gajeren wando ya halatta a shar'an mutum ya sa riga da gajeren wando ya fito amma annabawa sun kori daga su irin wannan ko da ku a shar'ance inganta amma yana zubar da mutunci ba za su yi ba so da haka dukkan abin da yake kuskure ne kowane iri ne hatta na al'umma sun kori daga yinsa kamar yadda annabawa sun kori daga dukkan su kasance sun samu abin da al'umma za ta ƙi su a kansa kuma ko da na halitta ne kamar a ce suna abin nan da cututtuka wanda ake musu da shi wanda za a guje musu kamar kwatarta to wannan ba su da wannan annaba ba su samun wannan hakanan ba sa samun ƙasƙanci na al'umma ko da a nasabarsu kuma annabi ya kasance iyayen su kaskantattun mutane balantana da yazbillah ya zamanto ɗa na zina dukkan wannan ya kori ga annaba ba zai yi annabi ya zamanto yana da irin wannan kaskanci har abada Allah baya fitar da annaba daga irin wannan tsatso mai dauɗa kaskantacce hakanan sun tsarkaka daga dukkan muni cuta na rai kamar mugun kulli kan mutane ko rowa ko hassada ko kwaɗayi dukkan wani abu wanda yake munani na na akhlaq shi ma ya koru ga annaba gaba ɗaya saboda haka isma annaba isma ce cikakkiya kammalalliya insha Allah anan zamu dakata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa sallallahu ala muhammad wa tahiri